International Maritime Bureau delisted Nigeria from the list of uh, piracy-prone countries. Babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Awal Zubairu Gambo, ke ƙarin bayani akan kyautatuwar sha'anin tsaro a ruwan ƙasar da ta kai har hukumar da ke sa ido kan sufurin ruwa ta duniya. Ta tabbatar da cewar yanzu Najeriya ba da cikin ƙasashen da ke fuskantar barazana a sha'anin tsaron ruwa. Vice Admiral Awal Zubairu Gambo, wanda babban hausa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar rundunar sojin ruwan ƙasar, Riya Admiral Sa'id Suleiman Garba ya wakilce shi. Na magana ne kan didimar bikin cika shekaru 66 da kafa rundunar sojin ruwan ƙasar, ya yi bayanin makasudin samun wannan nasara. you have not experienced piracy within a given time or that the number is in quote negligible. Abin da yasa aka sami wannan ci gaba shi ne ba a sami fashin teku a tsawon lokaci ba kuma ko da ma an samu din to irin akalla na dan abin da ba a rasa ne ba a fa baki ɗayan shekarar bara sau biyu ne kacal aka yi yunkurin yin fashi a cikin tekun najeriya wanda ko shi din ma ba a yi nasara ba kaga yanzu an ma cire sunan najeriya ɗin gurungum daga cikin giyar ƙasashen da ke fuskantar barazanar tsaro a ruwa amma duk da haka rundunar sojojin ruwan najeriya ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba za mu ƙara jan ɗamara don ganin ba ma najeriya kaɗai ba amma har baki ɗayan gaɓar tekun gini ya kubuta daga aika-aika irin na 'yan fashin teku. But the entire Gulf of Guinea is devoid of piracy attacks. Admiral Awal Zubairu Gambo ya ce sun kaddamar da sintiri iri-iri don kare ƙasar da dukiyar ƙasa a cikin ruwa da hakan ya yi tasiri a kan tattalin arzikin ƙasa. The most recent and ongoing operation in the Navy is Operation Dakatar da Barau. ya ce aiki na babanan da kuma har yanzu muke kansa shine sintirin nan mai take operation dakatar da barawo wanda a makonni bakwai ɗin da suka gabata mun samu nasarar tafke waɗanda ake zargi su 45 a cikin ruwa. An rurrufe matatun mai da aka gina ba bisa ka'ida ba har guda 172 da tankokin adana mai guda 745 da ma jiragen ruwa sama da guda saba'in yayin kuma da aka dakatar da ficewa da lita miliyan goma sha ɗaya na man da aka tace ba bisa ka'ida ba da kuma ƙarin lita miliyan ashirin na gurɓataccen mai da ma sauran ƙarin albarkatun mai da kuɗinsu ya kai zunzurutun kuɗi har naira miliyan dubu goma sha biyar. These products are worth over 15 billion naira. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.